na wallahi ya shi kai ma makota kar ku sake ku bada a din nan za zama muku tashin hankali saboda kin Allah ina cikakken dan Kano haifaffen dan Kano iyaye na yan Kano sannan kuma cikakken dan kasuwa kwari ba wanda ya kai ni kadara a kwari ba wanda ya kai mu arziki a cikin kwari ku rasa wanda za ku karrama so bako mara rana wanda bai amfana ko komai a garin jihar Kano ba yan ne haka sai haka ne wannan hauka mana sai ka tambaye ka tana kana gani nuna hali lalle dole ka ce ba ni da hankali mana tunda an dauko mata kana tsakiyar karshe wannan ya gaisa da ita wannan ya gaisa da ita kowa ba a san me ya dauka ba ko ai wani ba zai iya dauko mata ta fito dan ba ta karba ni ko mata nake ita tun ka dauka ta sawa a gaban mota shi san to kai alai beta wai ke me ya same ka wani irin hauka da yake damun ya mutane sun taru suna baka hakuri ka ki hakura me dalili ha bala kenan mun gama daura ma da ko ka zama mutum ko ka sa shirin kamaraya omo ya kala ma sharri ko dole ka yi magana sai na tawo tsakaran nan ba za a lafiya ba dole sai an tashi makauta kara kallo la sai na watsa miki kasa a ido ni ne kana kira munafika eh ke ke munafika me menene ne ni ne ka yi wan wan wan na faɗa je ya le ka ba zai je yi da mu mun asiya ne dai dai yake da ke kada ka kwala min si nu jare sai ke dan iska yaro mama asiya ina mama asiya ya ya ina mama na na mama asiya ya pata. ya pata asiya zai yi kuka za ki kuka ba ita ba wallahi ke ki fita fita ke ta ba ki fita ba ba ki fita ba ba fita ba zan dasa din da zai fashe a cikin gidan nan gyaran sa wallahi sai dai Allah zai wuya bil adama yi to dan Allah dan annabi ki hada idan kin hada sai ne makauta magana Allah kare gaban ka da bayan ka barin gaya ma duk wani wanda yake takama a cikin kasuwar kwari yana harkar atamfa mu ne iyayensa mu ne atamfa kuma mu ne kwari mu mun fi karfin wanda suke sai da ɗaiɗai ko bi ko dozin mu ne nan yan dila dila dan dayo ka je gobe ka zo karɓi na cefa ne dan dayo kuma zo wani in ya gaji tsaye wani kuma arziki ya gada saboda ka ga wannan ka je a yi ce bane amma ka rika sanin irin inuwar da za ka rika sama saboda in baka bautar za kwana da yunwa yanzu zai kaga misali nan rufatin da ba ta tsoho ba ce duk ranar da na ƙara ganin ka gitta a kofar shagon nan sai na sa ma'aikata sun kama ka dan dayo tun da kai dan maula ne kai a kan ka abarka sai ta Allah ta yi ka zama ciwon ido sai a to a haka za a ƙare a roƙo dan dayo a banbaɗanci da maula ni ne nan fitila ga tambuni in babu ni ma shagon ba kasuwa ayaya ma za a yi ni in baka ba ne mai bayarwa ba ko kasuwa to wallahi ka yi kaɗan kuma baka isa ba barin gaya ma yadda ka fafata da ni a kasuwa na kyale ka a neman aure kuma baka isa ba wallahi yarinyar ma da muke santa addini za a yi wa hidima ba wani abu ba yarinya ce take yawo kwararo kwararo na ce bari in yi wa addini hidima ɗan shesha yar hotel a kama mata ta kama ai kama tarihi eh. a kasuwa mm. da ne mai dare masu gadi suka kama ka kana binne laya eh. wa kake binnewa na yadda ai na ku binne binnen ne yasa ni ma na yana wa binne binnen ku na gani kun fara yi kuma zan gaya ma dan garin nan ne yawa gari abin da ya same ka ni a kai ka yanke garin cibiya kai ka yanke ni kuma zan tabbatar ma da cewa bako ne ni amma kuma na kafa a garin no credit Allah ya isa me kake ce mai me kuke tattaunawa ka je makaranta ba ka je makaranta ka ji abin da muke cewa na tafi ɗakin Allah ma sai an bini da masifa na tafi Saudiya ka kwace min kwastoma a nan baka banni ba a kasuwa kwastoma na masu kamun kaya yan ba baka banni ba ka kashe ni ka huta insha Allah kuma abin da ka shuka shi za ka girba cin duniyar ta ta yawa? wannan kiyayya ta yawa da ake mun a cikin kasuwar nan wallahi ni da kai wani ne kasa wani ba kisa na san mutunci kaina ba zan tsaya ayi ya gani gada ni a ba ni ban san amma yar kasa za ka sa 'yar ƙasa wai where is my money money yana gurin an ta gaba na ya kanzo muna gusa